Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na guzurin hanya za mu karkare da shirin nan na Afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa matsin lamba da yada farfaganda da wasu kasashen ƙetare ke yi ba zai daƙile manufofin kasar ba shugaban kungiyar ecowas ko kuma yawo zai ziyarci kasashen rasha da kuma ukraine da sunan neman sulhu yan bindiga sun kashe mutum akalla sha biyu a yankin tilaberi da ke yammacin jamhuriyar nijar to yanzu ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce matsin lamba da yada farfaganda da wasu kasashen ƙetare ke yi ba zai daƙile manufofin kasar da al'ummarta na neman ci gaba ba amir abdullahiyan ya bayyana hakan ne a jiya lahadi yayin zantawarsa ta wayar tarho tare da takwaransa na syria faisal mikdad a zantawar ministocin biyu sun tattauna game da yanayin dangantakar kasashen biyu da halin da ake ciki a yankin su da sauran batutuwan kasa da kasa da suka shafi moriyarsu. su a bangaren sa amir abdullahi yan ya ce gwamnatin iran da ma daukacin al'ummar kasar za su ci gaba da tallafawa yunkurin samar da daidaito da tsaron kasashen da ke yankin tare da kalubalantar tsoma bakin kasashen ƙetare a harkokin gidan yankin shi kuwa mr mcdad da cewa yi kasashen yamma na ta kokarin haifar da tashin hankali a kasashe masu cin gashin kansu ciki har da iran kuma amurka da kasashen na yamma ba sa fatan ganin an ci gaba da cikakken 'yancin iran maimakon haka sun fi fatan ganin kasar ta shiga rudani tare da dogaro da wasu ministan tsaron kasar rasha sergei shogo ya gargadi kasashen yamma da amurka game da rura wutar rikici a yankin ukraine jiya lahadi ministan tsaron na rasha ya tattauna da takwarorinsa na amurka faransa burtaniya da kuma turkiya game da rikicin na ukraine wannan shine karin farko tun bayan da rasha ta farma wa ukraine da ministan tsaron kasar ya yi irin wannan tattaunawa a rana guda tare da takwarorin nasa ministan tsaron na rasha ya gaya wa takwarorin nasa na faransa da kuma turkiya da damuwarsa game da rikicin da ke daukan wani salo a cewar sanarwar da rundunar sojan rasha ta fitar rasha ta kuma yi gargadi game da abin da ta kira tsokana daga ukraine ta amfani da gurbatattun mugan bama-bamai kafofin yada labaran rasha sun rawaito cewa akwai yiwuwar cube ta tarwatsa bama-bamai a cikin kasarta domin zargin moscow da kai mata hare-hare da makaman kare dangi sai dai kasashen na yamma sun yi fatali da ikirar na moscow suna masu cewa tana son fakewa da hakan ne domin rukara rura wutar rikicin shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo a wannan karo umaru sisoko ambalo zai ziyarci kasar rasha a wannan litinin kafin daga bisani ya wuce ukraine shugaban kasar gina bisau ya ce zai je ne domin neman sulhu tsakanin rasha da kuma ukraine mr embalo shine wani shugaba daga nahiyar afirka da zai gana da shugaba putin na rasha tun bayan shugaba Macky Sall na Senegal kana kuma shugaban kungiyar tarayyar Afirka ta EU domin tattauna hanyoyin kawo ƙarshen killace tashar ruwan Ukraine wanda haifar da tsadar tsaba. Rasha dai na da kyakkyawar alaka ta tsawon lokaci da kasashen Afirka. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. rahotanni daga jamhuriyar nijar na cewa mutane akalla sha biyu ne suka rasa rayukansu a wani hari da wasu masu ɗauke da makamai suka kai a jihar talabiri harin na ranar asabar an kai shi ne kan wasu motocin dakon kaya a lardin bani bangu bisa hanyar tijagoro zuwa bani bangu a kusa da iyaka da mali bayan kashe mutanen da suka hada da fasinjoji da direbobin motoci mayakan sun kona motoci biyu tare da yin awon gaba da ɗaya yankin bani bango da ke iyaka da kasar mali ya jima da yake fuskantar hararen 'yan ta'adda sai dai an samu dan sukuni a watannin baya-bayan nan ko a ranar 20 ga watan fabrairu da ya gabata mutum 18 suka mutu a wani hari makamancin wannan a tsakanin kauyen tarum zuwa tize goro hukumomi a somaliya sun shaida cewa mutum tara ne suka mutu kana wasu 47 na daban suka jikkata a wani hari da mayakan kungiyar alshabab suka kai kan wani otal da ke yankin kismayo a kudancin kasar ranar lahadi da ke tabbatar da hakan ministan tsaron kasar ya ce an kwashe sa'o'i shida ana fafatawa da maharan a cikin otal din rahotanni sun ce daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har da wasu ɗalibai da ke wucewa kusa da otal ɗin bayan sun tashi daga makaranta ganau sun shaida wa masu aiko da rahotanni cewa wata mota ce makare da ba bamai ta abkawa otal din na tawakai da ke tsakiyar birnin na kismayu mai tashar jirgin ruwa hakanan sun ce sun ji fashewa mai karar gaske har haren na zuwa ne yayin da gwamnatin somaliya ke cewa ta kashe gwamman mayakan na alshabab a yankin shabelle da ke kudancin kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan To gaishe da son barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirye-shiryen mu da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin batutuwa da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu shirin yau da allah zai dube ne akan matsayar ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai ƙasashe makwabtan ƙasar iraki dangane da zaben sabon firaministan ƙasar da aka yi muhammad sha'i sudani da kuma yadda ake kallon hakan zai taimaka wajen samun haɗin gwiwa da kuma fahimtar juna a tsakanin gwamnatocin kasashen yankin da kuma gwamnatin kasar iraki a ƙarƙashin shugabancinsa wanda dai shi ne abinda shirin zai dubi a kansa da batan masu za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. bayan da majalisar dokokin kasar iraki ta zaɓi muhammad sha sudani a matsayin sabon firaministan kasar a asabar ɗin makon da ya gabata gwamnatin kasashe na yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashe makwabtan kasar iraki suke ci gaba da bayyana matsayarsu dangane da zaben nasa gwamnatin kasar iran ta aike da sakon taya murna ga muhammad sha sudani inda ta yi fatan alheri a gare shi da kuma fatan samun nasara wajen gudanar da ayyukansa domin samun ci gaban kasar iraki da kuma al'ummarta da kuma kara karfafa alaka a tsakanin kasar iraki da kasashen yankin musamman ma dai kasashen makwabta ita ma ta bangaren gwamnatin kasar qatar ta aike da sako inda sarkin kasar ta qatar tamim bin hamad ya kira muhammad sha'i sudani ta wayar tarho inda ya taya shi murna da kuma masa fatan alheri kamar da sauran kasashe da suka hada da kasar kuwait oman da dai sauransu duk sun dauki irin wannan mataki na bayyana gamsuwarsu da kuma farin cikin su da zabar muhammad sha sudani a matsayin sabon firaministan kasar iraki to sai dai wasu daga cikin kasashen yankin har yanzu ba su bayyana matsayar su ba yanda kuma kasashen turai musamman ma dai amurka da ke ci gaba da ɗari-ɗari akan batun zaben muhammad sha sudani saboda rashin tabbas na kan cewa ko za su iya aiwatar da manufofinsu a cikin kasar iraƙin a ƙarƙashin jagorancin sa kamar yadda suke bukata muhammad sudani mutum ne dai wanda ya samu kyakkyawar shaida daga mafi yawan al'ummar ƙasar iraki musamman ma waɗanda yi aiki tare da shi ko kuma waɗanda suka shaida ayyukansa da ake ba shi kyakkyawar shaida akan cewa mutum ne mai matuƙar ƙwazo mutum ne ko mai gaskiya da kuma yin aiki tukuru domin ganin cewa ƙasa da al'ummata sun samu gagarumin ci gaba wannan ne ma babban dalilin da ya sanya ga wancan itarar tansik na ƙasar iraki wanda ya kunshi ɓangarori daban-daban na jam'iyyu da ƙungiyoyi na mabiya mazhabar shi a ƙasar irakin suka gabatar da muhammad shi sudani wanda ɗan shi'a ne domin ya zama shine firaministan ƙasar irakin bayan gabatar da sunansa a 'yan lokutan da suka gabata mabiya bayan muktada sadar sun fito a kan tituna domin gudanar da zanga-zanga domin rashin amincewa da gabatar da muhammad sudani a matsayin wanda zai jagoranci majalisar ministocin kasar irakin saboda wata mahanga ta daban da muktada sadar yake da ita a kansa wannan ne sanya magoya bayan muktada sadar din suka je suka mame majalisar dokokin kasar irakin sannan kuma suka mamaye fadar gwamnati sannan kuma suka je ma'aikatar shari'a a can ma suka mamaye ta da kuma daga wannan lokaci ne majalisar dokokin kasar iraƙin ta sanar cewa ta ɗage dukkanin zamanta har sai lokacin da magoya ba da sadar suka fice daga cikin majalisar baya ga haka kuma muktada sadar ya buƙaci ma'aikatar shari'a da babbar kotun kolin kasar iraƙin da su rusa majalisar dokoki sannan kuma su ɗauki matakai na hana tsayar da muhammad sudani a matsayin firaministan kasar iraƙin to sai dai daga bisani kotun kulin kasar iraƙin ta tabbatar da cewa ba hakkin ta bane ta rusa majalisa wadda al'ummar kasar iraki suka zaɓa da ƙuri'unsu sannan kuma ba hakkin ta bane ta haramta tsayar da wani mutum a matsayin firaminista wanda hakan dukan shi haƙƙi ne na majalisar dokokin kasar iraki bisa kundin tsarin mulki bayan wasu lokuta sakamakon abin da zanga-zangar ta magoya bayan muktadasar ta jawo na kisan jama'a da kuma hare-hare da wasu daga cikinsu da suke dauke da makamai su kai a cikin majalisar dokokin da kuma kan jami'an tsaro da kuma kan ofishin prime minista da ma ma'aikatar shari'a har ma da fadar shugaban kasa da kisan jami'an tsaro da ma fararen hula a wurin wannan ya sanya daga bisani muku da sadar ya umarci magoya bayansa da su janye daga wuraren da suka mame sannan kuma daga baya sanar da cewa ya fitar da hannunsa baki daya kuma har abada a cikin harkokin siyasar kasar iraki kama sai dai bayan sanar da muhammad sudani a matsayin firaministan kasar irakin a wannan asabar muktada sadar kuma ya sake fitowa inda ya yi diran mikiya a kan itarar tansik na mabiya masabar shi'a da kuma shi kansa muhammad shi'a sudani da kuma bayyana cewa bai dace da rike kujerar firaministan kasar iraki ba da kuwa richard ya da sadar bai iya gabatar da wata gamsassar hujja wadda za ta iya gamsar da al'ummar kasar iraki akan hakan ba a lokacin da aka gabatar da sunan muhammad sudani a gaban majalisar dokokin kasar irakin a wannan asabar galibin 'yan majalisa waɗanda suka fito daga ɓangarorin 'yan shi'a da 'yan sunna da kuma kurdawa sun amince da shi a matsayin wanda zai rike kujerar firaministan kasar irakin duk da cewa dai magoya ba muktada sadar su riga sun fice daga cikin majalisar tun a lokutan baya yayin da kuma aka mai gurbin su da wasu 'yan takara da suka zo na biyu a mazaɓinsu su waɗanda su ne a matsayin 'yan majalisa a halin yanzu kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar iraƙin ya tanada muhammad shia sudani ya karbi mulkin ƙasar iraki ne a daidai lokacin da ƙasar take a cikin wani hali na rashin tabbas ta fuska siyasa da kuma matsalolin tattalin arziki da matsaloli waɗanda suke da alaƙa da yanayin da ta samu kanta a lokutan baya na mulkin kama karya muhammad sudani ya sha alwashin cewa zai gudanar da sauye-sauye waɗanda za su ba shi damar gudanar da ayyukansa kamar yadda ya tsara ta yadda al'ummar ƙasar iraki za ta gani a ƙasa ya bayyana cewa daga cikin muhimman abubuwan da zai kawo sauyi a kansu har da batun yadda ake gudanar da harkoki na gwamnati da kuma dukkanin ma'aikatu sannan kuma ya sha alwashin cewa zai naɗa ministoci waɗanda ba su da wani tabo tare da su waɗanda suke da gaskiya a cikin ayyukan su kuma amintattu wajen al'ummar ƙasar iraki sannan kuma ba taɓa samun su da wasu laifuka na cin hanci da rashawa ko barna a cikin rayuwarsu ba sannan kuma a sudani ya jaddada cewa ƙasar iraki tana buƙatar haɗin kai na dukkanin ɓangarori saboda haka ba zai taɓa ya da wani ɓangare daga cikin ɓangarorin al'ummar ƙasar iraki ba wadda ta haɗa ɓangarori daban-daban na mabiya addinai da mazhabobi waɗanda suka haɗa al'ummar ƙasar iraƙin baki ɗaya wanda ya ce zai aiki tare da dukkanin ɓangarorin na al'ummar iraƙi da kuma sanya su a cikin dukkanin ɓangarorin gudanarwa wanda hakan zai bayar da damar samun haɗin kai da kuma ci gaban al'ummar ƙasar iraki da kuma fahimtar juna sannan kuma a ɓangare guda ya sha alwashin gudanar da zaɓuka a ƙarshen shekara ta 2023 kamar yadda aka amince da hakan a majalisar dokokin kasar irakin inda za a rusa majalisar a kuma gudanar da sabon zaɓe domin zaɓar 'yan majalisa wanda hakan yana ɗaya daga cikin korafin muktada sadar wanda kuma sudani ya amince da hakan ne domin gamsar da muktada sadar da kuma kwantar masa da hankali musamman ma irin matakan da yake ɗauka waɗanda suka kawo cikas da tsaiko a bangarori daban-daban na ci gaban al'ummar kasar iraki bayan nan kuma ya kira ga kasashen larabawa da kuma sauran kasashe makwabta kasar irakin da su ba shi haɗin kai domin ya samu nasara wajen gudanar da ayyukansa da bai cewa samun nasara a kasar iraki to nasara ce ga dukkanin kasashen larabawa da kuma al'ummomin yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya sannan kuma samun wata matsala ko tsaiko a cikin harkoki na al'ummar kasar iraki to zai tasiri a cikin al'amura na kasashen larabawa da ma al'amura na gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya bayanan kuma muhammad sudani ya bayyana cewa ɗaya daga cikin mahimman abubuwa waɗanda suke a gabansa a halin yanzu shine tabbatar da cewa an yi yaƙi da duk wani nau'i na barna a cikin harkokin gwamnati da kuma yin amfani da dukiyar ƙasar iraki domin gina ƙasa kuma tabbatar da cewa talaka ya mori dukiyar ƙasarsa da kuma kyautata rayuwarsa da inganta jin daɗinsa da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa ganin irin goyon bayan da muhammad shia sudani ya samu daga ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya hada da mabiya masabar shi'a da 'yan sunna da kurdawa da ma sauran bangarori to wannan zai sanya yunkurin da dasa da yake yi na yin kutun gwila ga kokarin da ake yi na kafa sabuwar gwamnati ya zama bai yi wani tasiri na a zo a gani ba a halin yanzu dai muhammad sudani yana da makonni biyu domin ya gabatar da rabin sunaye na majalisar ministoci bayan amincewa da su a majalisar dokokin kasar iraki kuma zai gabatar da sunayen rabin ministocinsa wanda hakan zai ba shi damar kafa a cikakkiyar gwamnati a kasar iraki to jama'a masu hawaye lokacin da muke da shiyar suke ma'anan zamu ji lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. koma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na murjin ku masu saurare malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lako gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya a yau zan yi tsokaci na ne dangane da zargin da kasashen tarayyar turai suke wa jamhuriyar musulunci ta iran wannan abin da za mu kira shi kawai yarfi ne irin na siyasa duba da irin tsamin dangantaka da yake tsakanin tarayyar turai da jamhuriyar musulunci ta iran su sun yi hagu ita kuma ta yi dama saboda haka wannan zamu kira shi zargi-zargi ne waɗanda ba su tushe balle makama bincike ne kawai zai tabbatar da haka da fatan majalisar ɗinkin duniya za ta rika shiga tsakanin irin wannan al'amura idan sun taso domin kawo daidaito tsakanin ƙasashen duniya ma'ana dai a rika yi ma kowace ƙasa adalci mai magana da zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya Assalamu alaikum jamfuriyar Musulunci Iram sunana Kadora Diga Kadan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyin ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana tuwo a Gaskiya muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara ɗaukaka wannan gidan rediyo mai tarin albarka yau ina son ku bani dama. mun yi kira ga gwamnan jihar bauchi wato bala muhammad abdulkadir ya kamata ya duba mana waɗannan dazuzzukan da ake sassara mana musamman ma wannan dajin da muke shiki na jihar bauchi wato dajin zara gaskiya ana ta shirya mana ana ta sassara mana wannan daji saboda haka muna kira ga gwamna taimaka ya duba mana da sauran gwamnonin najeriya saboda mu fulani yanzu idan aka sare mana wannan daji na za mu je mu ringa fakewa da dabbobinmu gaskiya kamata a ringa duba saboda ana ta kashe mana dazuzzuka ina fatan allah ya sa wannan ra'ayin da na bayar ya kai kunna wanda na yi domin su sunana dai har kullum kadora diga gadan fulani wurji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum radio VOH Tehran mai muku magana alkasumu ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayina saman wannan zargi da ake ma kasar jamhuriyar musulunci ta Iran na e eh, tasira ma kasar Rasha makamai ko kuma mu ce tasira ma Rasha jirage masu sarrafa kansu. To gaskiya wannan zargi wa umma ya tabbata gaskiya to gaskiya koma baya ne a wajen kasashe na Turawa. Su kullum abin da suke tunani kasa wadda an ce tana da karfin musulunci baya da za a yi ta yi kirkirar wani abu to a bisa wanga abu za mu hankali bisa kasashen musulmi duka na duniya duk bai wanda Allah ya ba wa'ancan kasashen turawa in dai ku yi aiki da damar da kuka samu da adalci ba abin da bature za ya kera ko kuma a ce musulmi kun zama saniyar ware ba ku iya kera shi ga misali nan bisa kasar Iran wa'an mata sai da ma kasar eh, rasha shiragai masu sarrafa kansu tun da kashi bature ya fito ya magana kenan sun san da cewa shiragan nan suna da karfin saiti suna da karfin faɗa a shi radio Iran ne muku magana ne alkasum ne daga nan agadas su tashi lafiya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 ga dai malami na gaba kan faifai. Assalamu alaikum gidan rediyon janahoriyar musulunci na Iran. Barkanku da wannan lokaci mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Local Government. Yau zai ɗan yi tsokaci kaɗan bisa kalamin da mai girma gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradin ya yi na cewa akwai 'yan Boko Haram a cikin jihar Zamfara. suna nan suna kafa sansanin su a garuruwa da dama ba za mu yi mamaki don ya faɗa cewa akwai 'yan boko haram a jihar zamfara ba idan muka dibi muka yi la'akari da irin abubuwan da suke faruwa a cikin mu yawan kashe-kashen al'umma da ake yi da kuma yawan satar al'umma da ake yi domin neman kuɗin fansa da kuma hana al'umma noma da kuma hana al'umma zama a garuruwansu to don ya faɗi haka ba za mu yi mamaki ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu waɗanda a cikin wannan gida mai albarka ni ne Malam Iliya Hamidin ina muku fata alheri na san ku bani dama ni ma in yi tsokaci in sa baki na bisa eh, bakin jini da ita Amerika take dora mu ƙasa Iran na ita Amerika duk duniya ba ta san wata ƙasa mai haɓakawa wadda dai daula ta gata a ce ta musulunci wadda ta iya kulla kanta wani abu kai Allah ubangiji ya shiga tsakaninmu da waɗannan yahuda Allah ka ɗaukaka Iran domin yanzu babu daula ta musulunci mai ƙarfi kamar Iran Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Suna Sunana Kwamarat Liyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga kabilun da ke fada da junansu a kasar Sudan. Ya kamata su zauna lafiya da junansu domin zaman lafiya ya fi zama dan sarki. A don haka muke addu'ar Ubangiji Allah ya kawo musu zaman lafiya mai ɗorewa a kasar Sudan da ma sassan kasashenmu na Afirka baki ɗaya muna godiya rediyo. radio boh jamhuriyar musulunci iran ngode gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radio iran mai magana hassan laji umar daga ungo sabon gari da magaran jambore nijar na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wata zanga-zanga da take faruwa a ƙasar chadi ta nuna kin gwamnati to gaskiya mu abin da zan ce ubangiji allah kashe wuta fitina kuma wanda suka rasu a ta dalilin wannan zanga-zanga ubangiji ubangiji allah ji kansu kuma ya kamata gwamnati ta duba bukatun wannan masu zanga-zanga ganin tashin hankali dai babu inda zai kai kowace ƙasa ma a duniya yana ya kamata gwamnati ta yi gaugawa daukan matakan zama da wannan mutanen don a samu bakin zaren na gode ku tashi lafiya mai magana hassan umar daga unguwar sabon gari da magaram zambubiya ne Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan radiyo Iran mai magana Awal M daga karamar hukumar ta kai jihar Kano. Ina kira ga mahukunta na na ƙasa Najeriya ima'ana shugabanni da su duba Allah su duba halin da mu talaka muke ciki game da makomar karatun firamare zuwa sakandare zuwa jami'o'i. Alal hakikatul amuru muna buƙatar ɗauki domin nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora shugabanninmu sun kasa saukewa fatan mu anan Allah ya mana zaɓin shugabanni na gari wanda za su kwatanta sauke nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora musu ina godiya mai magana awwal M Jali daga karamar hukumar ta kai jihar Kano ma salam jami'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran a yau zan bayyana ra'ayina ne a dangance da siyasar Ingila inda ta shiga wani rudani dai za a ce dan yanzu wannan Minister sati shida ne ta sai yana jin akai fa to duka inda matsalolin wasu ce tana danganta ne da kare tattalin arziki da kasar nan ta fada kuma su bisa ganewa duk an dai ba a samu shawo ba kan tattalin arzikin kasar nan wanda zai hau ma a gaba guri ne da fatan dai Allah ya rufa asiri mai magana inu samu kiyaye daga geza jihar da magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio murya iran mai magana isu ne madatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magaran ina so ku bani dama in ne wani abin da Allah wadda ganin cewar Faransa ta ofishin jakadancin Faransa ya amshe wa Michael Zodi jajirtaccen nan gwagwarmayar nan na jamhuriyar Nijar izinin shiga ƙasar Faransa to wannan abin bai zo mana da mamaki ba kenan wannan ya nuna cewa Faransa ita maradin ta idan bai cika ba akan mutum tana iya ɗaukar hukunci a daidai yadda take so kenan wannan ya nuna mu cewa abin ba da ciki ake ba kenan duk wanda yake gwagwarmaya akan ya kare mutunci kishin ƙasar za ta sa kawar wando da shi to da fatan mu dai wannan ba zai hana ba ya shiga wasu kasashen bayan ita kenan wannan ba abun mamaki ne kuma Allah ba mu zaman laya Nijar da Najeriya da ma kasashen mu na Afirka kuma Allah ka ba mu incin mu tabbatacce To marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. kuma sai shirin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da muke gabatar muku da bayanai na magabata ruwayoyi da hadisai masu gina zukata waɗanda idan muka ji muka sa su a aiki to cikin yarda Allah mun yi riko da wani guziri a wannan tafarki da muke da shi ko kuma muke kansa na koma zuwa ga rabbil izzati a cikin shirin da ya gabata maganganu muke ta yi fa ba ma wannan shirin da ya gabata ba yau shirye-shirye mu masu yawa da suka gabata magana muke akan ilimi da falalansa da fararen malamai da kuma hakikatan magana ta cewa ilimi babu abin da ya fi shi muhimmanci a rayuwar ɗan adam ta yadda mutum ya rike shi ya yi shi ya karanta shi yadda ya kamata ya ba shi haƙƙinsa to babu wani guziri da mutum zai rike mafi girma fiye da ilimi shi sa muke ta karanto wasu bayanai da hadisai dangane da abin da ya shafi wannan bangare mafi girma a rayuwar ɗan adam to kamar dai da muka saba za mu ci gaba ga wani hadisi wanda aka rawaito shi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo yana cewa aqrabun nasi min darajatin nubuwa ahlul ilm wal jihad wato mafi kusancin mutane daga wata daraja ta annabta su ne ma'abota ilimi da jihadi ma'abota ilimi da jihadi annabin rahama ya faɗa in kana so ka ga mun san dai daraja ɗin annabta menene ma'anarta domin an ce annabta ko annabci wato kasantuwar wani mukami wanda wannan mukami din mutum Allah ta'ala ya zaɓe shi ya zame masa ɗan aiki ya zama in Allah zai turo saƙo zuwa ga bayinsa kai wanda Allah ya zaɓa ya mai da kai annabinsa kai zai turo wannan saƙon kai kuma ka je ka ba wa mutane wannan sako ɗin ka zama tsaka-tsaki kenan tsakanin bayi da ubangijinsu wannan ba karamin mukami ba ne to irin wannan mukamin ne manzo yake cewa a cikin mutane wanda yake ya yi kusanci da irin wannan mukamin sai faɗi mutane biyu malamai da kuma wato masu jihadi to ma'abuta ilimi da ma'abuta jihadi in ka dubi yadda hadisin ya zo duk da cewa jihadi mun san meye ma'anar jihadi mutum ya tafarkin Allah ya bada komai nasa da ransa da dukiyarsa da komai jihadi fi la mun san matsayinsa mun san kuma inda Allah ta'ala ya tanadar wa mujahidai hatta ma Allah cewa yi dangane da masu jihadi kada ma a kiransu matattu saboda ubangiji shi yake arzuta su wato ba matattu ba ne su to amma ku dubi annabin rahama a lokacin da zai faɗi suwaye suka fi kusanci da daraja ta annabta bai fara da masu jihadi ba fa sai yake cewa ahalul ilmi sai yi ce wal jihad wannan gabatarwa tana fa da ma'ana ba ilimi ashe shi kan kansa ilimi a sama yake da jihadi fa kenan a sama yake da jihadi shi ya sa manzon Allah ya fara da ahalul ilimi to ubangiji Allah ya samu daga cikin ahalul ilimi din wanda mu nemi sani din kuma mu aiki da shi a rayuwar rayuwarmu wannan hadisi daga manzon tsira ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya zo a littafin mahajjatul baida mujalladi na ɗaya shafi na goma sha hudu wanda aka ce wanda ya fito da wannan hadisin shine abu na'im a cikin babi na falalan ilimi wani hadisin shi ma wanda ya zo shi kuma a cikin littafin kanzul Umar, shi wannan hadisin shi ma manzo ne ya yi bayanin nan sallallahu alaihi wa sallam yake cewa talibul ilm rukunul islam wa yu'ta ajruhu ma'an Allahu akbar Allahu akbar ma ba fa karamin al'amari ne ilimin da muke ganin kamar ba kuma bane manzo cewa talibul ilmi wanda yake neman ilimi rukunul islam wato ginshike ne shi na musulunci ginshike na musulunci Allah to ga wannan fa ba karamin al'amari ba a ce mutum ka zama ginshiki na musulunci mai tokara addinin musulunci kai ne matokaran addini baki daya ai wannan ba karamin mukami ba ne sannan manzo bai tsaya a nan ba sai yake cewa yi uta ajruhu ma'an nabiyin za a ba wa mai neman ilimi ladansa tare da wa tare da annabawa a ranar kiyama Allah ta'ala ya tashi ba da lada ga annabawan Allah to aka ce allah ta'ala zai ba wa mai neman ilimi ladansa tare da annabawa ka dubi inda ilimi ya kai mutum ga daraja kusanci da darajar annabawa to kaga wannan ya yi daidai da hadisin farko ma da manzo ya bayanin cewa mafi kusanci ga annabta ga daraja ta annabta su ne masu ilimi da masu jihadi to akwai kuma wani hadisin shi ma da manzo sallallahu alaihi wa sallama a nan din ma shi ma cikin littafin baharul anwar mujalladi na biyu shafi na 22 yake cewa ulamau ummati ka anbiya ibani isra'il manzo yake cewa malaman cikin al'ummata to kamar annabawan cikin bani isra'ila suke kamar annabawan bani isra'ila suke wato kaga mukamin malamai na wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam mukaminsu ya kai mukamin annabawa na bani isra'ila to kaga idan ku abin haka yake wannan hadisin ba karamin wato daraja ta malamai masu ilimi yake fito mana ba yanzu ko waɗannan hadisan muka tsaya a kansu yanzu akwai wani abu wanda ya fi waɗannan bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi dangane da ahalin ilimi masu neman ilimi a shin darajar ilimi da masu nemansa ba maɗaukakiyar daraja ba ce kamar yadda gashi bayani yana fitowa duk da cewa dama Allah ta'ala kamar yadda muka yi bayanin cikin shirye-shiryenmu na baya cewa ubangiji wata ta'ala hatta tambaya yi hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun shin waɗanda suka kasance suna da ilimi za su yi daidai da waɗanda ba su da ilimi kaga a fili ba zai taɓa yiwa a cikin irin wannan misalin da Allah ya gwada mutum ya ce bai gane ma'anar ba ma'anar a fili take wato kenan kurin ba za su taɓa ainihin zama abu guda ba kenan to kaga waɗannan bayanai da wannan hadisai da muka karanto waɗansu abubuwa ne da suke zaburar da mu zaburarwa ta haƙiƙa mu tashi mu nemi ilimi mu nemo ilimi na haƙiƙa ilimi daga tushensa na gaskiya in mun nemo shi sannan mu tarjama shi mu sashi a aikace aikacenmu na koyaushe aiki da ilimi shi ne zai kai ka ka samu wannan daraja din ba kurin bayanin darajojin ba ne a'a in aka yi aiki da ilimin ne sai a samu wannan daraja din in kuma aka samu wannan daraja din to cikin yarda Allah mutum ya yi riko da guziri mafi girma ko yau ka mutu kana cikin neman ilimi ko kuma ka samu ilimin kana aikata shi kana aiki da shi sai ka bar duniyan nan to fa mutum fa duk wani guziri da yake so ta zuwa lahira fa yana da shi kenan domin waɗannan bayanan da waɗannan hadisan inda suke fito mana da falala ɗin masu ilimi da masu nemansa to wallahi ba ƙaramin al'amari ba ne a cikin wannan tafarki da muke kai na komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala babu abin da ya fi girman guziri a wannan hanya da muka kama ta zuwa ga Allah ta'ala fiye da wannan abu da muke bayani na neman ilimi to saboda lokaci za mu tsaya ana insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Trans kuma sai shirin mu na karshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan rikicin baya bayan da ya barke a kasar Sudan a tsakanin kabilar Hausawa da kuma 'yan kabilar Berta wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane a tsakanin bangarorin biyu za mu yi dubi a kan rikicin da kuma musabbabinsa da kuma yin fashin baki a kan abin da masana suke ganin cewa shine mafita wajen kauce faro irin waɗannan rikice-rikice musamman tsakanin hausawa na sudan da kuma abokan zaman su da fatan masu za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. cikin makon da ya gabata ne dai aka samu barkewar wani rikici a tsakanin 'yan kabilar hausawa mazauna kasar sudan da kuma 'yan kabilar berta waɗanda suke bayyana kansu a matsayin 'yan asalin yankin wanda kuma wannan bukata ita ce ta yi sanadiyar barkewar wannan kazamin rikici sama da mutane ɗari ne dai aka kashe sannan kuma aka tilastawa wasu dubban hausawa tserewa daga gidajensu lamarin da ya jawo gagarumar zanga-zanga a wani bangare na sudan musamman ma dai akan musgunawa hausawan hausawa waɗanda asalinsu ya fito daga yammacin nahiyar afirka ne sun kwashe tsawon karnoni da dama suna rayuwa a sudan galibi dai suna zama a ƙasar ne a matsayin wurin da suke yada zango yayin da suke doguwar tafiya mai cike da wahalhalu zuwa maka domin sauke farale dukan musulmi dai kan yi ƙoƙarin ziyartar ɗakin allah mai tsarki sau ɗaya rayuwa aƙalla domin yin aikin haji wanda kuma wannan babban jigo ne daga cikin shiga shikai na addinin musulunci turawan mulkin mallaka a najeriya na cikin mutanen da suka sanya tafiye-tafiyen hausawa zuwa gabas ta tsakiya lokacin da suka ci galaba a kan dolar usmaniya wato dolar usman dan fodiyo a shekara ta 1903 inda jikoki da mabiyansa da dama suka koma da zama kasar sudan a yau al'ummar hausawa sun warwatsu ta ko'ina a duniya bayan samun yancin kan sudan a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 1956 an yi kiyasin cewa akwai hausawa 500 a kasar sannan kuma a halin yanzu adadinsu ya kai miliyan uku zuwa miliyan goma a cikin mutane miliyan 44 na al'ummar kasar sudan suna rayuwa ne ta hanyar yin ayyuka a tsakiyar kasar ta sudan a ma'aikatan harkokin noma da kuma gonaki waɗanda suke kogin sudan sannan kuma da yawancin birane na kasar ta sudan da al'ummar hausawa suke rayuwa tasirinsu akan al'adun 'yan kasar sudan ba zai musultu ba kuma ana ganin hakan a wurare da jama'a da suke gudanar da harkokinsu kamar kasuwanni da gidajen sayar da abinci da sauran wurare waɗanda suke haɗa jama'a a rayuwa ta zamantakewar al'ummar sudan akwai wata mata ya kuma mawaƙiya wadda ta yi suna matuka a ƙasar sudan da kuma sauran ƙasashen hausa wato aisha alfallatiya wadda ita ce mace ta farko wadda ta fara yin waƙa a wani gidan radio a sudan a shekara ta 1942 wadda kuma ya ce wadda ta shahara a sudan saboda waƙoƙinta na soyayya wanda take yi da hausa da ma sauran waƙoƙi na siyasa musamman gabanin samun 'yancin kai na ƙasar ta sudan ta kuma ziyarci nahiyar afirka ƙasashe daban-daban a lokacin yakin duniya na biyu inda take nishaɗantar da dakarun ƙasar sudan waɗanda suke taimakawa birtaniya a wannan yaƙi duk da haka dai hausawa na shan wahalhalu kafin su samu karbuwa a wajen al'ummomin sudan hausawa sun daɗe suna fuskantar matsaloli da tashashen hankula a sudan da kuma nuna musu bambanci da wariya da kuma kiran su a matsayin 'yan kasashen waje wanda ake yi kamar yadda wasu masana tarihi da suke bin diddigin lamurran na al'ummomi na yammacin nahiyar afirka suke bayyanawa masana tarihi da dama dai suna danganta tashin hankali da batutuwa da suke da alaka da filaye lokacin mulkin mallaka birtaniya ta kirkiro wani tsarin noman rani mafi girma a duniya tsakanin jihohin blue nile da kuma white nile lokacin da tsarin ya soma aiki a shekara ta 1911 an fi amfani da bayi a matsayin laborori domin noman auduga ga masana'antun arewa maso yammacin ingila banda birtaniya ta kawo ƙarshen sana'ar bayi a yankin a shekara ta 1924 yankin gezara da a yau ya fatada zuwa sama da eka miliyan biyu na fama da karancin ma'aikata a cewar wasu masana mafita ɗaya da turan mulkin mallaka sa kawo da ita ce baiwa al'ummar hausawa dubu uku filaye domin karfafa masu gwiwar zama a wajen inda yawancinsu ke aiki da tsarin noma a gizira wannan ya sanya hausawa da yawa samun wuraren zama na dindindin duk da cewa dai tun da fari wasu mazauna yankin ba su ji daɗin hakan ba kuma sun bayyana hakan a fili tun daga wancan lokaci wani kuma hakan ya biyo bayan dokar takaita ba da izinin zama ɗan ƙasa ne a shekarar ta da arba'in takwas masanan dai suna cewa an ki baiwa hausawan shaidar zama ɗan ƙasa ne a sudan saboda su ba 'yan asalin ƙasar ba ne a cewar hukumomi da haɗin gwiwar gwamnatin burtaniya wanda kuma hakan ne ya sanya aka hana su damar yin karatu da sauran wasu damar maki waɗanda za su taimaka musu wajen gina kansu shekaru takwas bayan samun 'yancin kan sudan babu wani sauyi na a zo a gani da aka samu ta yadda sai mutum ya nuna cewa kakan kakansa ɗan sudan ne kafin samun shaidar zama ɗan ƙasa wani kuma abu ne mai watuƙar wahala ga al'ummar hausawa mazauna ƙasar to amma kuma an samu sauyi a shekara ta 1994 lokacin da dan siyasa mai akidar musulunci hassan turabi ya zama kakakin majalisar dokokin sudan inda ya kawo dokar da ta baiwa waɗanda aka haifa a kasar ta sudan ko kuma suka yi rayuwa na shekaru biyar a kasar 'yancin zama ɗan ƙasa sai da da haka masana sun yi imanin cewa hausawa suna ci gaba da fuskantar bambanci daga jami'ai inda ta kai sai bahaushe ya kawo shaidu guda hudu cir wanda za su yi rantsuwa cewa shi dan sudan ne kafin ya yi samun takardar shaidar zama ɗan ƙasa rikicin makon da ya gabata ba shi ne na farko da aka taɓa fuskanta a ƙasar sudan ba ɗalibai sun gudanar da wuta zanga-zanga a birnin khartoum babban birnin ƙasar ta sudan akan yarjejeniyar kawo karshen yakin basasa a kudancin ƙasar wanda ya kasanta a shekara ta 1974 hakan ya sanya hukumomi hakikanta cewa waɗannan al'ummomi haɗe da hausawa na da hannu a zanga-zangar ta adawa sannan kuma an haramta wa wasu daga cikinsu shiga biranen khartoum da ummu durman a cewar wani bahaushe mazaunin birnin ummu durman a lokacin an kai hari akan mutane waɗanda ake ɗauka 'yan kasashen waje ne a garuruwa da dama a cikin birnin da wajensa da kuma aka sanya wasu daga cikinsu a cikin jiragen ƙasa zuwa nayala da ke kudancin darfur da kuma cikin manyan motoci na safa-safa zuwa adre da ke gabacin ƙasar chadi sai da gwamnatin chadi ta ki bari a waje da su wanda hakan ya jawo al'ummar hausawa suka samu matsugunan zama a darfur da wasu sassa na sudan rikici ya sake barke a watan oktoba shekara ta 2008 lokacin da shugaba umar hassan albashir wanda ke mulki a lokacin wanda wata jarida ta rawaito cewa ya ce al'ummar hausawa da ke kasar sudan ba 'yan asalin kasar ba ne hakan ya janyo wata zanga-zangar inda mutane bakwai suka rasa rayukan su wasu kuma da dama suka jikkata amma daga bisani albashir ya ce ba shi da alaka da wannan farcen abin yana da sarƙaƙiya matuƙa sai dai ana danganta mafarin rikicin a kan mallakar filaye haɗe da rikice-rikice na siyasa ko na son iko a jihar ta blue nile a wata ɗaya da gabata sabon gwamnan jihar blue nile ya amince da buƙatar hausawa na kafa masarautarsu a jihar wanda ya baiwa hausawa damar faɗa a ji a cikin harkoki na cikin gida hakan ya ɓata wa shugaban sarakunan jihar rai wanda ya fito daga 'yan kabilar ta berta da kuma ya ba da sanarwar cewa kada bai wa hausawa iko sosai a maimakon haka ya ce a naɗa shugabansu a matsayin babban malami wannan ya jawo kiraye-kiraye daga kwafen sada zumunta na cewa a kwace izinin zama ɗan ƙasa na al'ummar hausawa da kuma filayen da suke mallaka na noma an kuma yi garkuwa da sabon sarkin na hausawa wanda hakan ya jawo tashin hankali na baya-bayan nan masu ido dai sun ce dukkanin bangarorin na samun goyon baya daga wajen wasu bangarori na jam'iyyar splm north a jihar blue nile wani bangare ya amince mika makamansa sai da kuma wani bangaren ya ki amincewa da hakan akwai fargabar cewa za su kau da kai daga zanga-zangar adawa da ake ci gaba da yi a fadin kasar kan juyin mulki wanda soji suka yi a watan oktoban da ya gabata lokacin da sojin sa kafar da gwamnatin haɗaka da ƙungiyoyin farar hula da ke da niyyar shirya zaɓuka a shekara mai zuwa da kuma ko shakka babu ci gaba da irin waɗannan rikice-rikice na kabilanci ba zai taɓa zama maslaha ga gwamnatin sojan ba da ma kowace irin gwamnati ta fara hula da za a yi kafawa a ƙasar sudan a nan gaba to jama'a masu hauwa lokacin da muke da share suke ma'anan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai idan Allah kuma can anjima za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya